addu'a ta tamanin Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa mala'ikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wannan arba'a marrat ana so a yi shi sau hudu duk ranar da zaka yi wannan din riwaya ta nuna sau nawa ake so ayi sau hudu hadisin Anas dan Malik hadisin Anas dan Malik manzo ce Allahumma inni asbahtu ya Allah na wayi gari Ushidu ka ina shaida maka amma shahada ce wa ushidu hamalata arshika kuma ina shaidawa madauka al'arshinka wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya ma'ana mala'ikunka kenan madauka al'arshinka ko abdullahi ibnu abbas yana cewa yawma idin samaniya ana nufin sahu sahu takwas na mala'iku su ne madauka al'arshin la ya'lamu iddatuhum illa Allah ba ana nufin mala'ika takwas ba a bisa wannan kauli ba wanda ya san yawan su sahu ne sahu sahu guda nawa guda takwas ya Allah ina shaida waɗannan sahu sahu guda takwas na mala'iku da ba a san adadin yawansu ba in ma mala'ikun takwas ne muna shaidawa ya ubangiji muna shaida musu da da yawa an samu malamai sun ce ba a san iya adadinsu ba aka yi mamu da haka ya faɗa da Hassan al-Basri ya ce Allahu a'lamu kam hum Allah ne ya san mai mala'ikun da suka ɗauki al'arshi a samaniya am samaniya ta alaf wasu malaman sun ce mala'ika takwas ne wasu suka ce ba mala'ika takwas ba samaniya dan Allah da yazo cewa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya takwas ne suke dauke da al'arshin ubangiji wasu suka ce dubu takwas ake nufi ba mala'ika kwaya takwas ba wasu suka ce a'a sahu sahu sahu sahu takwas ne kowane sahu kuma Allahu a'lam da adadin yawansu to waɗannan hamalatul arsh a cikin mala'iku suna da wani matsayi na daban shi yasa aka ware su bi zikiri da ambatu ya Allah ina shaidawa mala'ikun da suka ɗauki al'arshinka wa mala'ikataka da kuma mala'ikunka ma'ana sauran mala'ikun da ba su ne maɗauka al'arshin ba shi ne wa mala'ikataka mala'iku halitta ne mai girma kamar yadda muka yi bayani a cikin karatun na sayil bukhari tare da ku Allah ya halicce su da haske ne mala'ika ba ko mala'iku ba da ruwa aka halicce su ba ba da ƙasa ba ba da maniyi ba su da haske Allah ya halicce su nana Aisha Allah kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar aljanu kuma da wuta mala'iku da haske haske ka duba kudura ubangiji kai sai ka ce ya za a iya yin halitta abu da haske kawai sai dai ka ji kaga haske ai ba wani abu ne za ka iya kama ba ko za ka iya kama ba ga haske ba za ka iya rikewa ka sa shi a leda ka tafi da shi to ka duba kudurar ubangiji dan a nuna dan adam gajiyayye ne yana eh, da haske ya halicce su su kuma aljanu da wuta sai sa dama harkar aljani sai haƙuri. wa khuliqa adam mimma wusifa lakum annabi adam kuma an halitta shi da abin da aka wasafta muku shine ƙasa kun ga bambancin ku dan adam da ƙasa aljanu da wuta mala'iku da haske haka Allah ya ga dama ya tsara da ilimin sa tabaraka ta'ala ce shaidawa mala'ikunka da duniyar mala'iku gaba daya wa jami'a khalqika da dukkan halittanka dukkan halitta hatta mala'ikun ma sun dada shiga ai ko ba haka bane min babu atfi al'ami ala al-khas kenan kun ga anan gurin in kun lura an keɓance mala'iku da ambato ko ba haka bane kamar akwai wani specification ga su mala'ikun wani zai ce a to me yasa aka fara ambatan mala'iku da wannan hadisin ne wasu malamai suke kafa hujjar cewa gaskiya mala'ika ya faɗan adam ba sani ko an fahimce ni suka ce wannan keɓanta da aka yi aka ambaci hamalatul arsh aka ambaci mala'iku sannan aka ambaci sauran halittu to wannan yana nuna cewa mala'iku sun fi sauran dan adam gaba daya ra'ayi ne cikin rayukan malamai amma da yawa malamai sun tafi akan mala'iku ba su fi dan adam ba walaqad karramna bani adama mun karrama dan adam mun fifita dan adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat yace wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila muka fifita su akan da yawa yawa cin abin da muka halitta wasu kuma suka ce a'a bayani ne kawai ake yi amma ba yana nuna hadisa yana nuna cewa mala'ikun su ne suke da fifiko ba annaka Allahu ya Allah kai ne Allah ina shaidawa duk wannan ushidin fa ita take tabbata take ta tafiya kai ne Allah abun bauta la ilaha illa anta ba abun da ya dace da abauta mashi kadai in ba kai ba wahadaka ya ubangiji kai kai kadai kake la sharika laka baka da abokin tarayya wa anna muhammadan abduka wa rasuluka kuma lalle annabi muhammadu bawanka ne kula da nan annabi muhammadu bawanka ne wa rasuluka abu na biyu kuma manzanka ne kina annabi yana da matsayi guda biyu al'ubudiyya wa risala yana da matsayin cewa shi bawan Allah ne sannan kuma yana da matsayin cewa shi aikakke ne daga Allah tabaraka wa ta'ala Su kaga duk wanda ya kai manzon Allah matsayin Allah to kaga ya kuskure kenan bawa ne na ubangiji akwai Allah akwai bawa duk darajar manzon Allah bai kai Allah ba ko ba haka ba shine adalci so a tsaye da shi a nan gurin kar a wuce gona da iri a je wajen yabansa ana faɗin sifofin da har ma sifar Allah ne ana bashi akwai waɗanda za zo da niyyar yabo suna yabo don yaban annabi sai su ɗauko ayyukan Allah su ba annabi wai don saboda suna yaban annabi ko na makamanci wannan wannan ba daidai ba ne